الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول السائل ما معنى حديث الحديث عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء الصحي فإذا نامت العينات istatlaka alwika'u rawahu ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanka matukan suna buɗe su ne suke rife suke rike da madaukar abin nan duburanka matukan yi bacci to baka san menene zai fito ba shi yasa aka ce duk wanda ya bacci alwalarsa ta warware ya sake alwala wannan ya ce ina son ka sanar da 'yan uwa musulmi cewa a cikin kurkukun goron dutse masallacin 'yan kurkuku yana matukar zuba a duk lokacin da aka yi ruwan sama shine ake neman 'yan uwa musulmi da su taimaka da kwanon rufi da siminti da foti domin alike waɗannan masallaci za a iya saduwa da waɗanda suke zuwa wa'azi gidan gidan kaman su malam abubakar mustapha a science and technical schools board sabuwar kofa ko kuma malam kabir muhammad a kurkukun goron dutse a duk ranar lahadi da safe ko juma'a da yamma Allah ya saka da alkhairi aka ce gidan kurkuku suna da masallaci masallacin yana yoyo ana neman masu ba da taimako su taimaka saboda Allah a gyara musu masallacinsu wanda ya taimaka Allah zai saka masa da alkhairi Allah ya bada ikon taimakawa an ji waɗanda ake son a zar da su aiko sa'an nan ya ce هذا الحديث صحيح أم لا وفي الحديث الرباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح حزينا على الدنيا فكأنما أصبح ساخطا علي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wa'annan hadisai da ya kawo sahihai ne ko ba sahihai bane to wannan hadisi na farko dama imam al-munzir yace wa ruwiya an anas in kuka ji an ce ruwiya ma'ana akwai alamar tambaya kenan shine cikakken hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha hazinan ala dunya asbaha sakhitan ala rabbih ta'ala wa ومن أصبح Bihi, fa نزلت به yashku Allah Azza wa jalla. ومن تضعضع لغني لينال مما في يديه أسخط الله عز وجل ومن أعطي القرآن فدخل النار فأبعده الله رواه الطبراني في الصغير حكى المنذر يفدا وإن حديثي قد أكو كان تنبين إنغانشن سو وأن نفرقو دي أكوي علامة تنبيا أغريشي دا وإن النبي سنزو أما كريزا أبنت كاماكو مزوها سيأتبتر ما صحيحين كوبا صحيحين بني إن شاء الله wannan akramakallah menene hukuncin auren dole a cikin addinin musulunci to auren dole a cikin addinin musulunci ya kasu sai ta yi iyaye da suka tilasta miki ki auri wannan mutumin sun ga shi ne ya fi cancanta to abin da ya fi miki lafiya sai ki je ki zauna in kika yadda kika je kika zauna aure yayi shikenan har abada shi yasa imamu malik yake cewa malam eh, uba iyaye suna da ikon tilasta eh, ƴarsu su aurar da ita ga wanda suke so to amma tun da tambaya kika yi game da a cikin addinin musulunci shine ya tabbata cikin hadisi sahihi wata mata ta zo ta ce ya manzon Allah iyayena sun aurar da ni suka ba wani wanda bana so saboda su daga matsayinsa su daga darajarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata zabi yace aure dai ke ne in kika na so in ba kya so babu aure wata matsala ce ta kaskashi ta zo so biyu wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya sai ta ce to ta yarda da auren dama so take ta tabbatar a shar'ance ya tana da yanci ko za a iya tilasta ta ko ta ki ko ta so sai manzo Allah ya bada zabi in kika zauna kika bi magana iyaye ki aure yayi na biyu wancan riwaya kuma da ta zo wacce ta ce sai manzo Allah ya ce kina da zabi in kina so zaki zauna in ba kya so auren bai yi ba mun gane ko to shi yasa auren tilas ya danganci yar da za a aurar da ita da wanda za a aurarwa da su waɗanda za su aurar da ita din in iyayen sun kalli wani abu ne dan san duniya mutumin ba mai addini bane ba wanda zai kyautata mata bane in ta ce ba za ta yi auren ba za ta yadda ba auren babu in kuma sun ga abin da ya fi cancanta ne ita tana kallon kyale-kyale wanda ke babu alkhairi mutum mai addini ne wanda zai kare mata addininta ta da mutuncinta da lafiyar ta ya bata ci da sha to sai ta yarda da abin da suka yi za ta ga Allah ya tabbatar ya tabbatar mata da alkhairi a ciki kada ta saba wa iyayenta yanzu mun san hukuncin auren sa addinin musulunci menene hukuncin sa eh eh what menene eh, me aure aure tsakanin ma'aurata yana son ta tana son shi eh an baka ya shi kenan in ba ta so aure zai yi da amma da aka ce za a tilasta mata shine aka ce in aka tilasta aka yi ta yadda amma ta kiya ta ce babu auren ba za ta zauna ba fa wannan mai tambaya ce ina hukuncin duban alkur'ani a cikin sallar nafila ma'ana mutum zai sallar nafila ya bude alkur'ani ya karanta me ya kawo karanta alkur'ani a cikin nafila aka ce fakra uma ta yassara min alkur'ani duk sallar duniyar nan in ka karanta fatiha ka karanta inna ataina ka sallah ta yi duk sallar duniyar nan karanta fatiha kai su karanta kul huwallahu sallah ta yi to akwai wahala cikin karanta kul huwallahu to sai yawa yi gari ungon ku ana sallan asham kai ne liman baka haddace alqur'ani ba sai ka karanta Allah ya ce faqra'u ma yassara min alqur'ani sallan farilla ta yi da ayoyi guda uku me zai hana sallan nafila ta yi to sai ka ce sai ka sauke alqur'ani malamai suka ce babu laifi ka bude ka buda ka karanta ma ina hukuncin hoton alkur'ani mutum mai janaba zai iya tabawa abinda ake nufi da hoton alkur'ani alkur'ani ne aka kawo a rufe aka dauki hoton ma'ana bangon alkur'ani ba zai zama ba zai dauki sunan alkur'ani ba don ayoyin da surorin ba su a ciki amma surorin ne shafukan ne ga su ayoyi da surori ya zama mai kenan shi ma ya zama alkur'ani akan haka ba za a iya tabawa ba ko to ni da yau shekaran mu biyu da wani kanin miji na ba ma magana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmi to eh tace in suka shirya Allah zai karbi sallar su eh kuka shirya Allah zai karbi sallar ku zai gyara abin da ya wuce abin da ake so ku je ku shirya da ku shirya da shi ba a son ba a magana din ko gaisawa a yi a musulunci to shin tunda annabi ya ce shi mutum ne kaman mu shin gaskiya ne cewa bai fi mu daraja ba in ya fi mu dan Allah a yi mani bayani yawa eh, yan tambayoyin haka ake yasa sai a rufe a aji abinda suke yasa tambayi da yawa sai a aji haka makamanci haka nan abinda za a fada a nan shine kowa ne ne mai shi wannan halitta da kake gani ko kike gani annaba manzannan Allah su ne suka fi kowa sabani ne tsakanin manzan Allah da mala'ika Jibrilu zance inganci ne manzan Allah ya fi mala'ika Jibrilu ma'ana manzannan da suka fi kowa su kansu Allah ce tilkar rusulu faddalna ma'ala ba su manzannan kansu Allah ya fifita waɗansu kan waɗansu fiyayyensu duk baki ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ma'ana manzon Allah ya fi wani duk halittar Allah daraja da ɗaukaka wurin Allah maɗaukakin sarki shi yasa kai ko ke da kuka zamo al'ummar manzon Allah in kai wa manzon Allah cikakkiyar biyayya kai ma ka fi sauran al'ummomin annabawa da manzannai da suka gabata saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka ba ke ko kai ko ni ba har mala'iku har manzannan Allah manzan Allah ya fi su daraja innama abinda ake fada Allah ne ce kul innama ana basharun misluku ka ce ni mutum ne dan adam kaman ku a cikin dan adam taka amma fifi ko wurin Allah ko a cikin unguwanku kan san wani ya wani ko do tambaya ta guda biyu ce shin malam yaya yin wanka ko bacci bayan sallar la'asar yake a musulunci da kyau ko kuma babu kyau akwai bambanci tsakanin a hausa abu yana da kyau ba ko ba shi da kyau abu ya halatta ko bai halatta ba abinda ake nufi nan ya halatta ko bai halatta ba in ya halatta kake nufi ko bai halatta ba ya halatta a yi wanka bayan sallar la'asar ko a yi bacci in ta kama hadisin da ya zo a ciki man nama ba da asiri fahtulisa fala ya luman na illa nafsahu hadisi ne za'ifi in bukatan baccin ta kama za ka iya yi babu komai haka kuma wanka in ya kama bayan sallar la'asar za ka yi babu komai yaya bayanin shurar gabas da kafafu wato mutum ya mike kafafuwansa su dinga eh, fuskantar alkibla a cikin masallaci ko a wajen masallaci yana so a yi masa bayani a taimaka a yi masa bayani akan haka in ka ce shurar alkibla duk abin da ka ji an ce an shure akwai alaman wulakanci a ciki sai a ce bai halarta ba ka yi abin da yake wulakanci amma in kana nufin mutum yana zaune a masallaci ya gaji ya bukaci ya miki kafarsa ya sarara sai a ce ya halatta babu komai a ciki dan za ka lura ai aka ce in za ka yi sallah ka yi sallah a tsaye in za ka iya ko in ba za ka iya ba ka yi mai a zaune in ba za ka iya ba kai yaya a kishin gide to yaya za a yi kishin gide din <laughs> sai an fike gababon kana kallon alkibla babu komai zantuttuka da mutane suna cewa wai yana cikin ladabi kada ka mika kafarka kana fuskantar gabas duk wanda ya zauna yana karatu a cikin masallacin harami sai da ya sha wahalhalun haka za mu zauna muna karatu wani lokaci tun safe ko tun yamma da rana har zuwa mutum ya gaji za ka mika kafanka ka miƙe ka dan huta haka sai mutumin bukhari ko mutumin rashi zai buge kafarka dan me ka mike kafa suna da zafi ne su ahnaf eh, duk sa'an da kake sallah kana tahiya kana karkada yatsun kamar shi ba ma kai sallar ka ba shi ma yana ganin zaka bata mi sallah ne sai kama yasar haka zai abin haka in yazo yana wucewa kan miki kafa mai wanda ke da sassaucin al'amari sai bai ce kada kai haka nan bai bai halatta ba ya kamata ne wani sai buge kafar taka ko ya take kafar taka suna da zafin hali ne babu komai a ciki in ba nufin wulakanci aka yi ba to yace wai an ce kowace aya tana da sababin da yasa aka saukar da ita ko sana dalili eh akwai ayoyi da surori da suke da asbabun nuzul akwai waɗanda ba a kawo asbabun nuzul ba ba lallai ne ya zamo an ce sai da asbabun nuzul tambayar da kai ya halatta eh ya halatta aje wurin malami wanda ya san alqur'ani da tafsiri ya gwada ya nuna maka wannan aya ga sababin nuzulin akwai littafi guda da aka yi asbabun nuzul wannan na yushi wannan na wane ne lubabun nuqul fi asbabin nuzul duk suna na a ce maka wannan sura sababin saukar ta shine kaza wannan aya sababin saukar ta shine kaza akwai wasu ayoyi da suke bayani game da kafirai da azzalumai ya kamata mutum ya kira sunan wani musulmi ya ce masa kafiri ko azzalumi ya kamata ko bai kamata ba ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba balle ma a ce ya kamata bai halatta ka kira sunan wani musulmi ka ce azzalumi ko kafiri ba sai in ya tabbata cewa kafircin ya kafirce fili to wannan ba ba magana ka bace magana ce ta alkali limamin musulmai shine zai tattauna a bincika dangane da dokokin shari'ar musulunci in ya yi rijja sai a tabbatar masa a yi masa hukunci amma kai waje kana ta cewa kafiri kafirai ka a wannan bai halatta ba har abada bai halatta ka zagi wane ne ba kafirai ma kansu aka ce la tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu adwa ko ba daidai ba ne ai mun karanta imamu abdullahi cikin alamatul muttabi'ina lis sunna yace duk wanda ya saba musu sunna ko da iyayenka ne ka saba musu a cikin kin sunna da suka yi amma karshen magana ya ce me tare da cikakkiyar biyayya da mutunta su da tausaya musu kada ka wulakanta su abinda ake so kenan ko yi wannan hayaniya da gani rashin fahimtar yaya al'amura suke tafiya shine ya kawo haka din kaga yayi kuskure eh Allah madaukakin sarki ya ce kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum haka al'amurra suke duk wanda kaga yayi duk sa'an da kake gani ai kafirai ne ai mushrikai ne ai yan kaza ne ka tambayi kanka yan uwanka ne musulmai ka taba tashi tsakaninka da Allah cikin dare kai nafila ka roki Allah Allah ya shiryar da wani da wani ka taba yi eh to ka gani inda da gaske kake sai ka taro kun Allah ka shiriwa ne Allah ka shiriwa ne a cikin waɗanda kake ganin masu bid'a ko kafirai ko mushrikai akwai wanda in Allah ya shirye shi zai ya dauki tutar tutar sunna shi kadai ya fi dubunka alfano a cikin addini misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi Allah ya aiko mana ba amma a cikin makka ya yake ce yace Allahumma a'izza hadha dini bi ahadil umarain ba haka manzo Allah ya fada ba sayyidina Umar miliyan sayyidina Umar manzo Allah ta ta eh, yar yatsan manzo Allah ya fi ta fi shi amma yake Allah ka ɗaukaka wannan addini da ɗayan umarawa guda biyu Umar bin al-Khattab da Abu Jahl ko to sai manzo Allah madaukin sarki ya shirye da sayyidina Umar ni su da kan suka ce ma zilna azilla azilla hatta aslama Umar sai mun kasance kaskanta a koye ma ake sallah din a boye ake sallah ran da sayyidina Umar ya musulunta na Umar ya musulunta kuma kowa ya san kissan musuluntar sayyidina Umar yar uwarsa mace Fatima ita ce sababin sayyidina Umar musulunta kuma ya tashi za shi yi aikin da tunda aka halitta duniya ba a taba yin shi za shi kashe manzan Allah sallallahu alaihi da ya zo sai biyu yar uwarsa ita ta musulunta tana karanta alkur'ani ya tsawata lafiya me ya hannunki na gani sai ce har abada sai ka musulunta ka kai baka isa karka alkur'ani mace mun ga karfin haliko duk sa'an da imani ya ratsa zuciyar mutum Allah ne yake karfafa mutum da sai ya ji abin ba daɗi haka shi ne zama sanadiyar musuluntarsa da ya ji ayoyin alkur'ani ya ga kuma matsayin yar uwarsa da ba ta isa ta yi mishi haka ba sa'an nan sai ya je musulunta ran da ya musulunta ya ce dan me za a yi sallah ɓoye a fito a yi sallah wanda isa duk ƙwaryen maka ya fito ya ce daga yau an daina yin sallah ɓoye ya zare kan sakalinsa ya ce duk mutanen makka duk da masu ku da masu mulkin dan duk wanda ke son matarsa ta yi ta kaba ko uwarsa ta yi wafisa ya zo mu haɗu ya ce daga yau an hana yin sallah koye sallah a bayyane za a yi duk waɗannan masu mulkin danniya a makka wanda ya isa ya fito umar ya musulunta yau shi kenan addini ya bayyana manzan Allah ya masa addu'a eh, ya manzan Allah ya Allah bai aiko na Umar ba wa Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa kowa da abin da da darajar da Allah ya ajiye mishi yake bance mishi wa'anda kake gani ai wani kaza ne ai wani daya wani a cikin su shi ya dauki tutar sunna ya rika wallahi ya fi dubunka suna surutu in gaskiya kake so yada addinin ɗaukakan addinin a kafa tutar jihadi kai ma ka san a cikin waɗanda kake ganin ba su isa ba akwai wanda ya isa ba haka bane to addinin musulunci ana tafiyar da shi ne yadda zai yi duk abin da ba zai yi ba ko yaya aka yi ba zai yi ba ko gaskiya sunan ka gaskiya ko duk abin da kake ciki wata rana za a ce maka kariyar ka ta tsari za a taba ce ma gaskiya ka ta tsari to abin da ake so shine a dade ana yi shine gaskiya ko duk wani kauce kauce wani ji da kai wani gani wani a'a duk ka bar shi ka kalli abu da adalci ka kalli abu da adalci mutum yana sallah tun ba haife ka ba ko wani tun ba haife iyayen taron ya sallah a yi sallah a yi azumi a yi haji a yi menene don aka samu wa'yansu matsaloli an yi kuskure ko an fahimci kuskure ko menene da menene kenan sai a yi hada a yi musu haɗin goro duk baki ɗaya kowa kaza kaza an nemi zaman lafiya ke wani ya shekara hamsin yana hidiman addinin musulunci kuma ba zai taba yadda ya zama kafiri ba ko da aikin da yake yi aikin akwai alaman kafirci a ciki shi ba zai ya waye taba yin abu ya ce shi yana son kafirci haka aka tambayi sayyidina ali yaya sayyidina ali ya khawarijawa wannan mas'alar ta su tayi tsanani su shiga nan su fita nan sai su kafirai ne sai yace hum min al-kufr farru ai gudun kafirci suke duk sa'an da mutum ke gudun abu dan me za a danganta shi gare kisa duk in ba adalci kai ba kai ma mas'alar ka ba za ta tafi ba ba kuskure kace su yi na isa kake su ba eh, kai naka kuskure zai zama yana kuskuren wani ne ke da doyi wurin Allah naka kuskure yana da kanshi ko to ji da kai kenan ko kowa ya karanta wa ru'yatul fadl wa fadl ala al-ghayr ko haka sahabban manzo Allah ba wanda yake gani kowa yana ganin cewa dan wansa ya fi shi sayyidina Umar yace da me ya kuwa me shela zai shela yace ya ku mutanen farfajiyan kiyama duk baki daya kowa zai shiga aljanna sai mutum daya sayyidina Abubakar yace wallahi da na ji tsoron Allah kada na zama ko ne ina gani ina ga kai tare da yadda yake shine saniya ne in huma fil ghari alqur'ani ya magana sayyidina abakar hadisai sai magana duk ijma'in malamai tun daga sahabbai har ana da kasa sun tabbatar da fifiko sayyidina umar sai na abakar sai dai kaɗan waɗanda Allah bai nufe su da alkhairi ba su kuma suka je suka ɗauko wannan al'amarin Allah ya kiyaye yasa suna da lazimi da wazifa da suke yi ba muna fada don mu ɓata wani ko a'a muna fada ne don kada ka yi sakaci abu ya ya shigan maka mai yiwuwa abin da za mu fada ko muke fada ba zai shiga kwakwalwanka ba a'a ba za su faɗa maka ba yanzu lokacin da suka tabbatar da aqida ka ta zamo ta su za su yi bayyana ma komai cikin aqida mun zauna da su shekara nawa duk sa'an da shi a yi sallah sai yayi haka duk sa'an da ya sallah lazimi da wazifa kenan shine Allahumma al'an mai quraishin wa ibnatayhima Allah ka la'anci gumakan Quraish guda wa guda biyu da su guda biyu gumakan wa su ne wa sai na da sai na Umar su wane ne ƴaƴansu nana Aisha da nana Hafsa me yiwuwa yanzu ba za su gaya maka ba ko baka sani ba ba tabbatar da akidan ka tabbata bane kana dan a hankali in suka kullo maka za ka kauce radda suka same ka suka rike ka suka tabbatar da cewa ka karbe abin ka rungume shi a hannu biyu duk abin da ke ciki za su bayyana maka ba wani abu ne da yake goye ba abin da yake tarihi a rubuce a rubuce a karance kowa ya san abin da yake kowa ya sani in baka sani ba sai ka karanta al'amurra ne suka zo suka ya musu al'amarin duniya kowa ya zo kowa ya zo ya rasa menene yake ciki mutum ya je abin da hankali bai dauka ya zo yana cewa wai shi ne to a hankali mutane za su zo wata rana zai wani lokaci zai zo abinda za ka zo ka faɗa a ce baka da hankali da hankali na ɗaukan a ce za mutane su ɗauka mai wani lokaci za a zo abin a wa'yan sabubuwa ma ba za su faɗu ba yasa tun daga farko ka hutashe kanka ka dawo kan turba ba abin zai rage ma cikin darajar ka sai dai ka fara samun ɗaukaka in kana ganin cewa ai kaza kana iya yaudarar mutane ka faɗi abin da kaga dama ka faɗi abin da kaga dama wa lokaci zai zo waɗannan abubuwa duk kwakwalwa ba ta ɗauka misali lokacin da muke yara akwai wani abu da in kai bela bela ba na farin baka ba ki haka in ka duba farfen ta sai mai a ba ku sani ba sai ka ga farcen ka yayi fari ya dau fari kamar wata daga baya manyi manyi manyi baya yi lokacin ya aka yi kwakwalwar mu ke wannan abu da duk wanda shi da wanda lokaci da suka wuce haka za ka yi bela bela ba farin ba ka baki bela in ka gama ka duba farcenka ka wannan babban yatsa sai ka ga kaman wata akai fari yanzu an yi an yi baya dauka kuma duk tambayar da muka yi meye sababi ba za ka meye dalili ba za ka zama wanda zai baka da wace kakken bayani ba dalili sai dai lokacin hankalin ka tantani ne baka san me ake ciki ba yanzu ko kai ba zai dauka ba yasa zantuttukan da ake wa mutane da suna iya dauka yanzu wa'ansu zantuttukan kai ma ba za ka iya faɗa ba ka san hankali ba zai dauka ba to haka waɗansu abubuwa da suke tafiya yanzu ka tabbatar da zuwa gaba za ka zo kana faɗa ba sa dauka kai kuma da ake faɗa maka maganganu ba ana tsokanan ka bane ba ana bata ka bane ba a'a gyaran ka ana neman gyara ne game da kai ana neman gyara ne game da kai shi yasa abinda abinda muke son ka ɗauka ya zamo ma'auni shine lokaci ya wuce mutane suna faɗa da kashe-kashe kan kabulu da sadalu ba haka bane haka hankali ya ɗauka ko bai ɗauka ba malamai suka goyi bayan wannan bangaren wa'ansu malamai suka goyi bayan wannan bangaren ba haka bane kuskure ne ko daidai ne yanzu an fahimci kuskure ne ko to haka ake son ka tabbatar da cewa waɗansu matsalolin yanzu hankalinka bai kai ka fahimci kuskure ba ne, daga baya za ka zo ka ga kuskure ne yasa duk a sa'an da aka faɗi magana kada ka yi faɗa kada ka yi tashin hankali kada ka ce an yi masu kada ka ce a'a ka kalli komai da mizani na shari'a da adalci sai ka zo ka tsira akwai matsaloli da yawa misali da za a bayyana maka ka tabbatar da cewa haka al'amarin yake da hankali na iya daukan kaza wanda ya kabalu dan kabalu da yan sadalu wanda ya kabalu kafiri ne wanda ya sadalu sadi kafiri ne aka yi fada haka ko lokacin malamai suna bada fatawa wayancan malamai suna bada fatawa malaman kansu suna nan har yanzu sun fito sun ce da ayi kuskure amma wannan matsalan ai talafa yanzu waye zai ce dan kabalu kafiri ne wai zai ce dan tsadar kafiri ne to wannan matsala yanda ka gatta yo mas'aloli sun fi dubu cikin abubuwan da kake rike da su da za a bayyana maka haka za ka zo ka ga ashe dama duk bata lokacin mu ashe duk kuskure muke wanda yake dan kabul kafiri ne yayi kuskure wanda yake dan sadar kafiri ne yayi kuskure to amma kan kuskuren da da malamai da mabiya da kowa ake ta yi a yi rubutu a yi fada a yi menene da menene to haka ake son ka san wa'yansu matsalolin da kake fada a kansu yanzu zuwa gaba za ka zo ka ce ashe duk kuskure nake yi to amma a tafi a hankali to <laughs> yana so a taimaka masa da addu'a yana so zai fara kasuwanci a kasuwar sabon gari Allah ya sa zan yi masa afi alkhairi to Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya yalwata arzikinka ya kiyaye ka da sharri da bala'i ko duka baki daya kuma ka ji tsoron Allah cikin kasuwancinka ni Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib rashin sani ne ya fi dare duhu yasa kake ganin dan uwanka ba ka so ya samu kuɗi ba ka so ya samu kaza dan me zai samu kuma kana kallon arna suna tawa da baka damu da su mun gane ko amma dan uwanka musulmi wanda za ku yi sallah tare zai shedan shi zai saka muku hasada dan menene dan menene ba komai kawo wannan ba wallahi shedan ne kuma Allah yake alhaakumut takasuru hatta zurtumul makabir kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamuna yace ba komai ne yasa kuke yin waɗannan abubuwa ba tafafur alfahari da ji da kai wannan yana ganin shine wannan yana ganin shine wannan dukkan ku kuma baki dai an ce almuslimu akhul muslim قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة yana cikin babin bayanin wajabcin umra da bayanin fadalan yin umra dama malamai fi sabani wai suka ce umra farilla ce wajiba ce kamar haji saboda dalilai kwararan dalilai da suka zo wai suka ce a'a sunna ce saboda waɗansu dalilai da suka zo raunana akan cewa umra sunna ce amma dalilan da suke wajabta umra sun fi inganci da kwari da tabbata yasa mun muka ce umra mafi arjahul aqwali umra wajiba ce kamar yadda haji yake wajibi ke an karbo daga Abu ta Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma yace umra zuwa umra kan kare zunubi ne tsakanin umra zuwa umra in kai umra kafin ka je kai umra kuma mai zuwa zunuban da kai tsakaninka da Allah kananan zunubai sai Allah ya yafe maka amma manya manyan zunubai duk abin da kai ba sa yafuwa sai ka tuba ka daina in hakkokin mutane ne ka maidan musu abin su ka ba su wal hajjul mabruru yace hajjin da yake an yi nagarta a ciki karbabben haji laysa lahu jaza'un illa janna. ba shi da sakamako sai aljanna ma'ana wanda ya ɗauki kudin halal ya je da niyyar da niyyar tsakanin shi da Allah ya yi aikin hajji kamar yadda Allah ya umurce shi bai zalunci kowa ba fala rafasa wala fusuka wala jidal in Allah ya karbi hajjinka zai maka sakayya da aljanna babu mani tamara qabla ya yace babin da ke bayanin wanda ya yi umra kafin hajji ya halatta ko bai halatta ba tunda an ce wa'in suka ce hajji shine farilla umra fila ce to akan haka me wanne ne ya kamata wanne ne wajibi a fara yi hajji kenan ko don haka yi umra ta yi ko ba ta yi ba shine aka ce babu laifi umrar ta yi قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن إكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس إتي أن عبد الله بن عمر game da yin umra kafin hajji yace babu laifi ma'ana umra ta yi kenan qala ikrimatu qala ibn umara i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qabla an yahujja ikrima yace abdullahi dan umar ikrima yace qala ibn umar i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ikrima yace abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umra kafin yayi hajji to kuma nassi kenan ko وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني إكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر مثله يتي يا عبد الله بن عمر كتو كتن أبن دي فلا ما باب ليفيكينا قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال إكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله باب kam itamara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yace wani babi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so nawa yayi umra umra guda nawa manzon Allah yayi hayyaba duniya mun gane ko duk abin da ya danganci manzon Allah sai da suka bincika wallahi so nawa yayi umra so nawa yayi hajji? yaya aka yi duk wani abu wani manzo da Allah ya aiko shi duniyan nan al'ummarsa suka kiddige suka kiyaye suka kirga al'amuransa ɗaya bayan ɗaya har ƙarshen rayuwarsa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kafirai sai da suka tabbatar da babu wani abin da yake koye game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan dalili hujja suka tabbatar da cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sauran annaba da manzannai قال حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال له سمعت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إهداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه قال وسمينا السنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال أروى يا أمة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت ما يقول أبو ما يقول قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمر أربع أمرات إهداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر أمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط mun ga yadda ake ɗaukar ilimi ko a hankali an karbo daga mujahid yace dakhaltu ana wa urwatu ibn zubairi al masjida mujahid ibn jabar yace wanda yake yana cikin manya manyan malaman tafsiri yana cikin manya manyan malaman makka yace ni da urwatu dan zubair mun shiga masallaci fa idza abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma jalisu sai ga abdullahi dan umar sahabi radiyallahu anhu yana zaune a cikin masallaci ila hujrati aisha yana zaune kusa da ɗakin na na aisha wa idza nasu yusalluna fil masjidi sai ga mutane suna salla a cikin masallaci salatar duha lokacin walaha suna salla baki ɗaya ko jama'a ko ko a'a wanne ya tashi yana sallah qala fasa'alnahu an salatihim suka ce sai muka tambayi abdullahi dan umar wani wace sallah kuma ce ake menene ina hukuncin wannan sallah menene kuma ya faru qala bid'atu sai ce ai bid'a ce tsunzurutun bid'a mun gane ko Ya ce bid'a tunda shi ba shi da nasi daga manzan Allah a cikin sallar amma nasi ya tabbata manzan Allah ya sallar duha ya umarci Abu hurara ta dai to sai malamai suka yi tawili wannan suka ce na Um Abdullahi dan Umar yana nufin cewa yin sallar walha a cikin masallaci jama'a ko bayyana shi shine bid'a ba ainihin sallan ba wani suka ce a'a yana nufin sallan dan shi ba shi da nassi kan manzon Allah ya halatta sallan walha in ya zama da shi bai sani ba wanda ya sani zai zama hujja akan shi akan haka sallan walha ta zama ne kenan sunna ko thumma qala sa'annan sai ce thumma qala lahu da suka tambaye shi meye wannan sallah da ake yace bid'a sai sai suka ce kami itamara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to so nawa ne ma manzon Allah yayi umra a cikin rayuwarsa sai abdullahi da umar ya ce arba'un so hudu yayi umra ihdahunna fi rajab Ɗayan umran ma a cikin watan rajab aka yi to sun san cewa ba haka al'amarin yake ba fakari na rudda alaihi sai suka ki su yi masa raddi dan malamin su ne ko da yake sun san yayi kuskure ko yayi an samu wahami daga abdullahi dan umar yadda ya faɗa in ba haka bane manzo Allah bai umra ba a cikin Rajab to amma tunda ya faɗa kuma su sun san cewa manzo Allah bai taɓa yin umra ba a cikin Rajab amma darajar sayyidina Abdullahi dan Umar yasa sai suka kasa masa rabbi ai sai masa rashin kunya kenan ko qala yace mai riwayan yace wa sami'na sinana aisha yace suna cikin wannan sai suka ji motsin na aisha tana goge tana goge hakorinta da asawaki al-istinanu ka sa ruwa ka kurkure ko ka sa asawaki kana gogewa sai suka ji motsin na na aisha ma'ana wannan lokacin walhan na na aisha ta zo tana asawaki watakila alwala za ta yi ta ma ta yi walhan ko menene ne tsafta ummul mu'minina fil hujra sai suka ji motsin nana Aisha a cikin ɗakin ta mu a sawaki tana goge bakinta da shi hakoranta da shi fa qala urwa sai urwa ibnu zubair yace dama urwa nana Aisha wani abin sace urwa ibnu zubair mahaifiyarsa ce asma'u ko asma'u kuma yar uwan nana Aisha ce to ta zama mai ya duk kudi sa kenan ko ya eh abin na ba shi da ka'ida kuma <laughs> fulanan Adama su faɗa kaza ƴan lemon su faɗi kaza kuma ƴan gwambe su ma su faɗi kaza hmm? ya ummahu ai eh, fulanan adama su ba sa cewa ya kumbu kenan ko ya kumbu sa kenan ko su fulanan adama ba sa cewa ya kumbu wai ya kumbu waɗannan su zariya ake faɗa ya ummahu sai abdullahi dan zubair ya ce ya umma ya ummal mu'minina ya uwar mu'minai ala tasma'ina ma yaqulu abu abdurrahman baki ji abinda abu abdurrahman abdullahi dan umar ya fada ba qalat ma yaqulu sai ce me yake faɗa me yake qala sai yace da ita zubair urwa dan zubair yace yaqulu abdullahi dan umar yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama i'tamara arba'a i'tamara arba'a umratin ai abdullahi dan umar yana cewa inna rasulullahi bi kulli asibin cewa manzon Allah lallai tabbas dahil yayi umra so hudu ihdahun fi rajab dayan umran ma a cikin rajab akai tunanin Aisha sai ta ga ba haka al'amarin yake ba amma sai ta tabbatar da matsayin Abdullahi dan Umar tukunna tace qalat tace yarhamullahu aba abdurrahman Allah ya ji kan abu uban abdurrahman abdullahi dan umar kenan Mata mara umratan illa wa huwa shahidu Allah ya ji kan abdullahi dan umar haka ne manzon Allah bai taɓa yin umra ba sai tare da abdullahi dan umar amma ya fahimci kuskure ba a taba yin umra a cikin rajab duk umran da aka je tare da manzon Allah tare da shi aka je amma inda wahami ya zo masa ba a taba tafiya a cikin rajab ba an yi umra ba nana aisha tana da tana cikin manya manyan malamai ko bata to wayannan su aka ce ainul isaba fi masadrakatu aisha ala sahaba nana Aisha da ko mace ce sahabiya manya manyan sahabbai sai ta ce Allah ya ji kan wane ai bai fahimci abin abin da ake nufi ya zo ya tarar da manzon Allah na magana sai ya fahimci sai ya ji karshen hadisi shine yace abin da manzon Allah ya faɗa kenan amma a kashin gaskiya ga yadda al'amari yake ta yi sayyidina Abubakar ta yi sayyidina Umar ta yi sayyidina Usman sayyidina Ali Abu Huraira sauran sahabbai duk baki daya kuma aka amince kan abin da ta faɗa shine daidai malamai suka yi rubutu akai littafi musamman ainul isaba fi mastadrakatu aisha ala sahaba akwai na zarkashi akwai na suyuti akwai na wane da wane suka tattara zantuttukan da sahabbai suka yi sabani na na aisha ta ce a'a wani ai ba haka al'amari yake ba ba da kuma za ta gyara amma ba da babu reni a yanzu akwai alamar ta ta Abdullahi Abdullahi dan Umar anan ah. tare da cewa uwarsa sai a shar'ance ko amma sai ta bashi girman sa yarhamul yarhamullahu aba Abdurrahman balarabe duk sa'an da zaka kira shi ka kira shi da alkunyar sa ka gama ka biya ka mutunta shi mun gane ko sai ta ce Allah ya ji kan Abu Abdurrahman Abdullahi dan Umar haka ne duk umaran da aka je tare da shi ake zuwa amma manzon Allah bai taba yin umra cikin Rajab ba mun gane ko to shine malamai suka yi game da umarin manzon Allah in suka ce uku ne wani suka ce hudu ne to zancen Rajab din wani suka tabbatar wani suka kore karshen magana zancen na na Aisha shine mafi gaskiya ba a yi cikin Rajab ba wani suka ce umran ma uku ce ta hudun manzon Allah ya umarni ne aka je aka yi bai je ba sai aka kirga da shi a ciki wani suka ce yi so hudu gami da umran da ya cikin Hajjatul Wada kowa da gwargwadon fahimtarsa قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قالت قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب yace na tambayi na Aisha Allah ya kara mata yadda sai tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin umra a cikin watan Rajab ba قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع أمرة الهديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وأمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وأمرة الجئران إذ قسم غنيمة أراه هنين قلت كم حج قال واحدة an karbo daga kata da na tambayi anas katada ibnu di'ama as-siddusi yana cikin manya-manyan malaman tabi'ai yace na tambayi anas so nawa manzon Allah ya umra sai ce so hudu umratul hudaybiya umran da aka je na hudaybiya kenan ko fi zilqa'da a cikin zilqa'da aka yi wannan haifu saddahu mushrikuna yayin da mushrikai suka hana su shiga makka to yaya za a ambaci wannan umra kenan an hana su shiga makka to yaya aka yi an ce fa in usirtum famastaysara min alhadi ko da aka hana su sai suka sai suka warware daga can daga can ko wa umratun min al'amil muqbili da wada umran kuma badi da aka zo aka yi fi zilqa'da a cikin watan zilqa'da din haiku salahahum ya lokacin da aka zo aka yi sulhu da mushrikai wa umratul ji'rana da umran da aka yi ji'rana iz sama ganiyatan ura hunaini la yayin da manzon Allah ya je ya raba ganiman riban yakin da aka samu cikin yakin hunaini yakin hunain an sha wa musulmai sun sha wahala a ciki har Allah madaukakin sarki ce wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirina fa anzalallahu haka wannan yaki ne da aka ji musulmai suna ganin sun yawa yanzu dan ana dogara ga Allah Allah shine kaza to bana an yawa sai aka an ji cewa ana da yawa duk sa'an da ka ji cewa wani abu sai Allah ya ladabtar da kai Allah yana so ka bar masa komai manzo Allah ce ko hancin takalmin ka ya tsinke ka roki Allah madaukakin sarki ya baka ikon gyara shi hajji shiri da zaka samiya aka ce ka roki Allah Imam Shafi yace Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam ina yasalu yaghdabu yace Allah madaukakin sarki in baka tambaye shi ba baka roke shi ba zai hushi da kai amma dan adam yau ba ni gobe ba ni jibi ba ni ai sai mu tashi daga Kano mu koma Jibawa yau ya za a yi za a kawo kawo kawo sai a tashi kenan ko dan adam baya iya baya daukan wannan amma Allah madaukakin sarki ya gudabu in tarakka su'alahu manzo Allah ke Allah yana son masu roƙon Allah su nace a cikin roƙo duk sa'an da kake roƙon Allah ka rinka yi kada ka ce na roƙa na roƙa ba a bani ba baka san sha'an ka kyale Allah da sha'aninsa wannan yaki ne na hunainin mutane aka ji za ba daɗi har aka ɗan juya haka sai na abakar ce dukkan mu da wahala ta yi wahala ba wanda ya fito fagen fama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib suka ce dukkan mu bayan manzon Allah muka zo muka raba muka eh, muka muka aka yi shine fagen fama haka shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada da cikawa da aika eh, da aikace yake yi yasa dan an ce ka fito ka fitowa ba don kunya kai ba eh amma ni na ce ku tafi ku tafi ba eh, san abin da nake da gaskiya ne Kulku kam hajja sai na ce to hajjin da manzo Allah kuma yayi so nawa yace wahida ta yace so ɗaya حدثنا أبو الوليد هشام بن Abdul الملك da an ce manzo Allah yayi haji kafin yayi kafin ayi hijira aka ce yayi umra kafin zan tutukan malamai abinda aka yi shine yayi hajjil wada hajjatul wada sauran hajji in za a yi sai yayi aika wani kai ne amirul hajji bana wani kai ne amirul hajji bana wata rana aka sa amku sayyidina umar sayyidina umar ya zai tambayi ya sallami manzo Allah za shi umra ne ko haji manzo Allah ya ce la tansana min da da'watika ya umar in ka je wurin aikin hajji ne ko umra kada ka manta da mu cikin addu'o'in da kake yi wa hai koya manzo ai na umar addu'a eh amma ka je ce kada ka manta da mu kai karo kan mana Allah mun ga tawazu an ce irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la talsana ya akhi min salih dawatik duk wanda ka je shi shine yana da ko ba haushe lokacin da yake cikin taitayinsa komin malam ta ka ce Allah shi gafarta malam sai ce almajiri ne ko almajirin malam malami ne ya kai nakin kari amma saboda ladabi ka ce Allah shi gafarta malam sai ce almajiri ne ko almajirin malam amma yanzu mutum ya ce shi shehu ne ko shi waliyi ne wallahi tallahi matsalan tana da ban tsoro Allah me kawo haka ni shehu ne ni waliyi ne sai ka faɗa ma sai ka faɗa قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه قال ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته yace an karbo daga Anas Allah ya kara masa yadda yace an tambayi kata da ya tambayi Anas sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to nawa ne umra ko haji sai yace mara nabi sallallahu alaihi wasallam haythu radduhu yace manzon Allah yayi umra lokacin da suka suka hana shi shiga makka din aka dawo da su wa min alqabili badi kuma sai aka je aka yi umra din al wa umratan fi zilqa'da yace da wata umran kuma da aka yi watan zilqa'da wa umratan ma'a hajjatihi da umran da yayi a cikin hajjatul wada'i dama hajjatul wada'i manzo Allah ai qirani yayi ko tunda ya koro hadaya daga wajen harami qirani kuma shine ka hada haji da umra amma ba za ka warware ba sai ka sai ranan sallah قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال ائتمر أربع أربع عمر في ذي القعدة إلا التي ائتمر مع حجته أمرته من الهديبية ومن العام المقبل ومن الجئران حيث قسم غنائم هنين وأمرة مع حجته كين حديث اللي قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا mujahidan ومجاهدا فقالوا أتيني كاسين يحجي سودي wannan duk suna bayyana fadalan umra kenan tunda manzan Allah ya damu da yin umra din babu umratin fi ramadana yace babin da ke bayanin menene matsayin yin umra a cikin watan azumi menene fadalan yin umra a cikin watan azumi قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجين معنا قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضه عليه قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال an karɓo daga ibn jurayj daga ata yace samitu ibn abbas radiyallahu anhu ma yace naji abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yana ba mu labari yace ya kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa wa wata mace cikin mutanen Madina samma Habnu Abbas ce Abdullahi dan Abbas ya ambaci sunanta amma mai riwaya yace fa nasitu Maha, sai na manta sunanta to ita matan ita ce ummu sinan al-ansariya a wata riwaya aka ce ummu sulaim war anas mun gane ko to wannan ita ce ummu sinan manzo Allah ya tambaye ta ce me ya hana kiki ki fito ayi aikin haji tare da ni qalat sai ta ce kana lana nadihun farakibahu abu fulani ai muna da abar hawa wacce muke shayarwa da ita sai uban wane yani mijinta kenan ya ɗau wannan abar hawar ma'ana ko motar gidan guda biyu kenan ɗaya ana shayarwa ɗaya kuma an ɗauki an je haji da ita kenan to sai ya saura ita ba ta da abin da za ta je haji abin hawar abar hawar tasu sai mai gidanta shine ce abu fulanin uban wane ma'ana mata suna girma mazansu tun farko har zuwa rayuwa ta ƙara ta ƙare in ka matsala ta zo to wani abubuwa ne suka zo ko koyan ɗabi'un wa'ansu ko al'adun wa'ansu ko turawa ko boko ko menene to shine sai ga wa'ansu al'amura da suke da daraja a cikin addini a cikin al'ada sai ga ana baya baya da su ana aro wa'ansu al'amura da ba su da daraja ba su da mutunci a ɗauke su su ake amfani da su shine tace ai uban wane tana nufin mijinta kenan dan dan kuma wane ɗan ɗanta ne ce ya ɗauki abar hawar ya ɗau ɗansa sun je haji sauran ɗayan abin kuma da shi muke shayarwa na je na ɗebo ruwa na je na shi ai kaza yasa ban samu daman tafiya aikin haji ba wata raka lana nadihan sai ya bar mana a bar hawa ɗaya nan dahu alaihi muna zuwa muna shayarwa ko su shayar da gonakinsu ko ta ɗebo ruwa a sha a yi wanki a yi bukatun gida da gida da wa'annan ruwan ma'ana tun zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matan sahabbai suna yi wa mazan su hidima mun gane ko haka asma'u tace matan wa asma'u yar abubakar yar uwar na aisha ta ce zubair zubair ya kasance zubair shine mijin ta ko zubair ibn al-awwab ta ce ta kasance tana masa hidima ta je ta dauko bar hawarsa ko doki ne ko rago menene ta je ta ɗaiba abinci ta yi kaza da hannunta tana masa hidima masu ɗimbin yawa to yadda aka yi kenan aka samu albarkar rayuwa ba a ce ka tilasta mata aikin da fi karfinta ba ka'ida da manzon Allah ya ajiye ya yace ikhwanukum khawalakum ‘yan uwanku mutane Allah ya kaddara suka zama masu muku hidima ko baran gida ko yaron gida ko ma'aikaci ko mai gadi ko uh, masinja duk ba mutane ba ne? ba su da jini da abin na a da jijiya ba su jin daɗi Allah ne madaukakin sarki ya ce don mutane su zama sihriyan wannan in ba haka ba duk kowa aka ce ya samu bukatarsa waye zai zama mai noma waye zai zama madinki waye zai zama dan direban kiyakiya waye zai share maka gidanka waye zai share maka ofishinka sai Allah ya sa wane hanyar samun kuɗin sa sai yi masinja sai zai na share maka ofishinsa ofishinka ba wai kafi shi ba ne wurin Allah madaukakin sarki haka Allah ya tsara rayuwar ɗan adam amma karshe wurin Allah Allah ce inna akramakum indallahi atqakum yasa ce 'yan uwanku ne Allah ya kaddara suka zama karkashi yake share ma gida shine garden boy shine manzo Allah ce duk wanda Allah ya sa dan uwanka yazo karkashin hannunka yana yi maka hidima ko aiki aiki ka ciyar da shi da cikin abin da kake ci ka tufatar da shi cikin abin da kake tufatarwa kada ka ɗora masa aikin da ya fi karfinsa in ka ɗora masa ka taimaka mashi dokar da manzo Allah ya dalilin wannan shine Abu Zarri ne al-Ghifari cikin sahabban manzo Allah wanda yake yana cikin zuhad manzo Allah yake wani cikin ku zai mutu shi kadai a daji waɗansu mutane muminai su zo su ganshi su tsinci auke shi sai mishi kaza kaza kaza kaza yasa lokacin da yaje kadai ta zai mutu yace man ya sai matarsa tace gashi nan ta zo tace gashi ka mutu ba ni da abin da zan binne zan maka sutura dan abin ne ba zai isa ba yaya sai tace ga ta hango su mutu sai sai yace mata babu damuwa ke kadai ki aiko kada ki ji damuwa Allah zai kawo waɗanda za su za su dawo nauyin su yi sutura ce gashi inda muke ba kowa rabiza kauye ne daga hanyar Madina za ka can hanyar sha rabi bin rabiza sai ce a'a na taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muna zaune da ni da wani da wani da wani yace suhad shi na wata rana aka ganshi yana tafiya shi da yaron gidansa baransa kenan ko yaron gida ko bara ko mai aiki ko koya ake faɗa ya sayo riga yaron ya sa irin wannan riga yana tafiya misali in wanda ya ke in aska biyu ne in menene da menene ai sabanin abin da aka saba in ka sa in ma irin wannan zai sa sai zama tsohuwa wa tsohuwa ka kasa ta tsufa ka dauki ka amma ka sayo sabuwa ga gafaya shi kuma ya sawo ga gafaya ga kwado a sabanin al'adar mutane bai gudana haka ba ta gudana haka ba ko to sai aka ga Abu Zarra yana tafiya irin kifar da yasa shi yaron gidan ya sa mai aiki mai hidima kenan mai shara matan da ko mai gadi sai mutane suka ce me ya faru ne in nan ne sai a ce hankalinka yayi me <laughs> ba za a yabe ka cewa kai sai a ce a wani ko an yi shi ne ko ai mai sai ai ai yayi masa sihiri ne yayi masa yasin ne yasa <laughs> sai su ma mutanen ai sai mamaki suka ce ya abu zarri me ya faru ne ka sayo ta wundiya ko aska biyu misali irin tufan shi kuma yaron ka yaza sai ce abin da ya faru shine inni sababtu rajulan فعيرته بأمه فقال رسول فقال لي in na صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم sai kawo karshen hadisi yace abin da ya faru shine wata rana mun tabar musu da wani sai na zage shi na aibace shi da nake yabna yabna sauda yake mishi kai dan bakar mace uwarka baka ce da manzon Allah ya ji sai ya tada duk abin da zai kawo bambancin kabila ko jini ko wani abin da ko kira zuwa kungiyanci ban da kungiyan taimakon kai da kai ba ana haka rami ana ne duk sa'an da muke maganar kungiyanci ba muna nufin kungiyoyin taimakon kai da kai ba a gyara wuri a yi menene su wannan kungiya ne dan a gyara ko ba dan a rarraba kan musulmai ba ko muna nufin kungiya dan a rarraba kan musulmai shine duk sa na muke maganan kungiya abinda muke nufi kenan manzo Allah duk sa'an da ya ji matsala ta tashi haka ba zai bar wannan lokaci ya wuce ba wata rana sahabbai suna zaune muhajirin da ansarai mutanen makka da mutanen madina zai shi dan yazo ya dan ratsa haka sai wannan suka ce ya lal muhajirin wannan suka ce ya lal ansar ma'ana kabilanci ya shigo kenan ko bambanci kabila ya shigo ne. tare da cewa kalmar muhajirin wal ansar duk cikin alqur'ani yabo ne ko zargi ne yabo ne amma da aka yi amfani da ita yanzu dan kungiyanci sai manzo Allah ya ce abi da'wal jahiliyyati wa ana baina azhurikum tun ina nan kenan kuka fara kabilanci da bambanci da kungiyanci abi da'wal jahiliyyati wa ana baina azhurikum magudanci kuma kuka fara tun ina nan kafin na tafi kenan wannan yace ya lal muhajirin wannan yace ya lal ansar to me za a yi kenan ba fada ba sai manzo Allah ya kwabe su to shine da manzo Allah ya ji Abu Zarri ya aibaci ya aibaci ya aibaci ko ya aibata wannan mutumin da cewa uwarsa bakaki to menene laifin uwarsa baka ce ko ja ce ko fara ce me ya laifinsa su aka ya samu kai yaya zai wannan aibi ne ana aibata mutum da kuskuren da yayi ne shi ya jawo maka amma yadda mutum ya samu kansa an haife shi me ya laifinsa a ciki sai manzo Allah ce mishi innaka muru'un fika jahiliya mu kalli darajar Abu Zarra mukallif na wanda suke fada da shi din suka yi musu da shi din duk yadda aka yi kasa da Abu Zarri yake a cikin daraja da tsaubata da dangantaka da komai don Abu Zarri ya zama balarabe kenan wannan kuma ba balarabe bane kenan tunda yake yabna sauda ba haka bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama adace ce in a ayyar kana cewa uwarsa kaza kaza innaka mar'un fi ka jahiliya Ka fa kai Abu Zarin kana da sauran maguzanci au kama kana Rasulullahi Ka fa Abu Zarin kai kana da sauran maguzanci dan me zaka aibace shi da cewa uwarsa baka ikhwanukum khawalakum yan uwanku ne Allah ya saka suka zama karshen suna karkashin ku la an takuna nasu ummatan wahidatan ko da ja Allah haka man Allah madawmi zarge fara a cikin alqur'ani shi yasa duk sa'an da Allah ya kaddara wani ya zamo karkashin ka kada ka ga cewa ka fi shi kana ganin kafin shi a waye gare wurin Allah ranar lahira su ne ke sama kai kana fi darkil aswal min nar bakai dan haka manzo Allah ce rubba afa akbara an yakuna inda Allah afsal so da yawa zaka ga wani ba ba ba shi da matsayi a cikin al'umma yana nan ba shi da ma abin da zai ci ba shi da ma kyakkyawar tufa amma wurin Allah ya fi duk waɗanda ke zaune wannan wurin wata kila albarkacin shi Allah ke ke kai musu ta gudunmuwa a babu sani ba ko su zage shi su wulakanta shi ba haka bane sai ce abin da ya sa ka ga ina tafe da shi kenan tun da na ji manzon Allah ya faɗi haka to zai saba wa abin da manzon Allah ya faɗa to tun daga ran nan kaga ƴaƴan gidansu yaran gidansu sun ji daɗi kenan in abinci ne za a ci ne tare ko a ci a rage musu tufa ma sai an ba su to shine dalilin da yasa kuka ga mun fito muna tafiya tare saboda abin da manzon Allah ya faɗa yace kana lana radihan yace wa uban wane ya je aikin haji da abar hawa daya dayan kuma ya bar mana muna shayarwa da gona ne ko gida ko menene to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga ke ummu wa ce je ummu sinan yace kiyaga fa idza kana ramadan i'tamiri to in watan azumi yazo ki je ki umra fa inna umratan fi ramadana hajjatun ma'ana yin umura a cikin watan azumi kana da ladan aikin hajji duk sa'an da aka ce in kai kaza kana da ladan kaza kada ka taba tsammanin cewa kaza din na yayi daidai da wancan a'a an baka ladan ne amma matsayinka bai kai wancan ba in ba haka ba sai zama mutum ya umura cikin azumi ya wadatar ga hajjin farilla kenan ko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qul huwallahu ta'dilu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 shi sa in ka karanta su uku da niyan Allah ya baka ladan alqur'ani sai Allah ya baka ladan karanta alkur'ani. amma kai da wanda ya karanta alkur'ani tun daga farko tiryan tiryan har ya kai karshe da matsayin ku daya har abada matsayin ku ba da yake ba wurin Allah madaukin sarki addini musulunci ne Allah madaukin sarki da jin kansa in aka wayi gari kullum kana sauke alkur'ani ko kwana nawa ko kwana sai aka zo kuma shagala ta zo ta sami ka ba za ka yi ba to shine sai kai karanta kul huwallahu da niyyar cewa Allah ya baka ladan karatun alkur'ani ko mahaifiyarka ko mahaifinka lokaci ya kai yanzu karatun ba zai yi a koya ba amma an haddace alkur'ani sai ka ce inna Allah madaukakin sarki ba zai haramta miki wannan al'amari ba ko ko abba ai duk da kika tashi karanta kul huwallahu su uku da niyyar cewa Allah ya baki ladan alkur'ani Allah zai baki dan lokacin yanzu karatun alkur'ani ba zai yi ba a koya an kusa rudewa al'amari yayi nisa a zauna a iya fatiha ma sallanta ta abin da ake so kenan to irin waɗannan su ne ake nuna ma iyaye da kakanni da mata saboda a samu cikin dan lokaci kaɗan duk a tattaro duk bata lokacin rayuwa da aka yi shekaru da suka wuce shine subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kamar yadda muka sha bayani akan wannan manzo Allah bayan ayi sallar asuba ya fita je unguwa kan ya dawo lokacin rana ta fito wata mata tunda manzon Allah aka yi sallah ta fiyafta ya barta tana jan tana kirga ƴaƴan dabino ko wata tasbihi take yi ko menene ta ja sai manzon Allah ya je dawo ya tarar da yake har yanzu kina kan wannan abin da na banki na tafi na dawo tace eh ana nan ana ta fama ana sa rai ko ba haka bane sai manzo Allah ke to kina so in nuna miki abin da yafi wannan da take i eh. sai ce to kice subhanallahi wa bihamdihi Ada da عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته wannan faɗa sau ɗaya ya fi duk abin da kike tun bayan sallar asuba hayyan banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai nuna ma kalima da take ɗauke da sinadarin da za ta kankare ma zunubi banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne zai tsaro ma addu'a wacce take dauke da fawon da za ta daukaka darajar ka wurin Allah madaukakin sarki duk al'umma baki ɗaya su haɗu ba za su iya kawo ɗaya bisa dubu na abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kawo yasa aka ce wa mutane dan Allah mu hutar shi kanmu mu daina yaudarar kanmu mu daina fada ba ba dalili mu daina duk abin da ya zo daga manzon Allah ya fi duk abin da wani ya kawo akwai wani mahluki da zai ce a'a akwai wanda zai daga hannu ya ce ba haka bane eh yaya ba daɗi to a tafi ba komai fa inna umratan fi ramadana hajjatun yace saboda yin umra a cikin ramadana hajji ne za a baki ladan yin hajji aw nahwan mimma kala kala aw kaman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shine aka ce abinda ake nufi shi ne in aka yi umra cikin ramadana Allah zai baka ladan aikin hajji amma ba wai ka da wanda ya aikin hajji ɗaya ne? kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda aka kashe cikin ta da addinin Allah ya samu shahada mace ta mutu a cikin nakuda ta samu shahada mutum cikin sa ya rude da dare mutu mutum gini abin nan gini ya ya fado kansa ya mutu mutum yace duk shahada ne haka kuma aka ce man qutila duna malihi wa irdihi wa ali fa huwa shahidu an fashi suka zo maka za su ci mutuncin ka ko iyalinka kaciya suka kashe ka aka ce ka samu shahada amma shahada ladan shahada za a baka ko kai da wanda ya je yakin badar ko uhud ɗaya eh, kuɗi kai da wanda ya je yakin dan tsuntsuwa ko menene nake usman ɗaya suke eh da suka je suka yaki ba wajen gwarzo kana gidan ku dan ka samu za a baka ladan shahada haka manzo Allah ya faɗa ko amma matsayinka da su ba dai bane dan Allah ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi to sauran iyaya suke rayuwa a wannan wannan abu ne da babu wanda zai iya nuna maka yadda wannan rayuwa take rayuwa ce wacce baka santa ba abinda kai ka sani rayuwar duniya da abinda take dauke da ita amma in aka tambaye ka ka taba rayuwa a cikin cikin babanka wata tara wata tara baka sani ba amma wata uku ka zamo mutum har an saka wata hudu da kwana goma ka zama mutum har an an saka maka rai wata nawa kenan kai kana yunkuri a cikin cikin baba ka kaci abinda ta ta hanyar eh, cibiyar ka kana a wannan rayuwa kake ba rayuwa ba ran da dan adam ya fito cikin cikin babarsa akwai wanda zai iya taba yaya wannan rayuwa ya tuna Allah ma ya tabbatar da yake fi qararin makinin wannan cikin kariya kake ba abin da zai same ka cikin mahaifa cikin ciki cikin menene da menene duk kana cikin kariya ka yunkura ka juya ka yi menene da menene rayuwa ce kuma kana cin abincin da babanka ta ci ragowa da menene da menene a cikin hanyar cibiyarta in ka ci ina suke zuwa wannan rayuwar babu wanda zai iya tabbatar da ga yadda kana fitowa duniya wannan kamanta haka kana mutuwa ka shiga cikin wata rayuwa kuma kenan da ba za ka taba sani ya take ba sai wanda ya je sai in manzon Allah ya nuna maka ga yadda yake kamar yadda yake ana binne ka sai su sada kai su ta tambaye ka to shikenan daga ran nan duk inda kake abin da kake da shi kake gyara jikinka duka ya zama abincin suka kenan kai ko ke ko ni ko wa menene zai saura wannan ruhin da ake son a tsarkake shi da bin Allah da ambatan Allah da zikiri zikiri da tuna Allah da salatin annabi shine abin da zai tsarkake wannan ruhi ya zamo ya samu kawan da zai ɗaukaka fil mala'il a'la fil malakutil a'la amma in ba haka ba har abada dama gangan jiki kaji an ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dama daga kasa yumbu aka hada aka halice ka ka ci mai ka ci abinci vitamin yayi kyau yayi kiba ya cika ta ci abinci ko ina ya cika an shafa ko menene an shafa karshe abinci menene karshe me za a tattara a kai randa kina daka ake kallo zuwa na dan za zo a kawo ka abin ne ka a tafi shi kenan ya samu abin kan kwana nawa a zo shi kenan ka me zai saura wannan ruhin da aka ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha kazzabat samud bi taqwaha idzin ba sa ashkaha yasa duk abin da kake sallah ne ambaton Allah ne zikiri ne a duk kana yi ne dan ka tsarkake zuciyarka ka samu daukaka a cikin malakutul a'la lokacin da za a je ana alfahari ko wanda ko kowace rai ruhi na alfahari da daukakan da aka samu wurin Allah madaukakin sarki amma in ka wulakantar da kanka gangan jiki da ake gyara a karfe ne yake zama sai kuma min ha halakna daga ita aka halice mu wa min ha ko kowa kuma karshe zai koma mun gane ko mamakin ikon Allah madaukakin sarki kenan ke sa malamai suka ce iblis ashe shi tunaninsa ma ba shi da haka da yake ai dan me zai ma annabi adam sujada an halicci annabi daga adam daga kasa shi kuma an halitta shi daga me daga wuta ko da malamai suka yi tunani suka bincike suka ce a hankalce ma in za a yi lissafi iblis ba shi da hankali to a kalla a gani da kasa da wuta wanne ne yafi alfanu kasa ko me dalilai haka akan haka hmm? ka sa kwaya ɗaya ta fitar ma kwaya nawa dubu duk matattu ina za a saka su a samu lafiya sai an binne in aka bar ko menene zai yi ɗoyi in aka haka kasa aka sa aka rufe shi kenan kuna zaune ba za ku ji komai ba duk ruwan aka ina yake zuwa in ba haka ba za a zauna lafiya suka ce a hankalce ma ba za a iya tabbatar da cewa yi wuta ta wuta ta fi kasa ba kasa ya ta fi wuta sa iblis kiyasin da ya yi ma ba shi da hankali ya yi kuskure a cikin kiyasin mun gane ko babul umrati lailatul hasbati wa ghairiha yace babin da ke bayanin yin umra daren da za a je wadil muhassab daga nan shi kenan sai tafiya zuwa komawa gari kasashen ku kenan قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأذلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي أمرتك وانقضي رأسك وامتشتي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي nana Aisha kenan tana ba da labarin abin da suke ciki har yanzu muna tare da ita an karbo daga Isham daga Abi Ma'aifin sai ce daga nana Aisha harajna tace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muwafina li zilhijja ai mun cika watan zilhijja eh, muna huskantan watan ma'ana mun cika watan muna dab mun fara shiga farkon watan zilhijja shine ma'ana muwafina li zilhijja fa qala lana sai manzon Allah ya ce muna man ahabba minkum an yuhilla bil hajj falyuhilla duk wanda ke so ya dau niyan hajji ya dau wa man ahabba an yuhilla bi umratin hilla, wanda kuma ke so ya dau haraman umra ya dauka ya dau haraman umra din ya dau haraman umra din falaula anni ahdaitu la ahlaltu bi umratin sai manzo Allah ce ba dan ni na koro hadaya daga wajen harami ba ni ma da na warware aikin hajji na ya zama umra qalat sai tace fa minna man ahalla bi umratin a cikin mu akwai wanda ya dauko haraman umra tun daga farko wa na man ahalla bi hajji a cikin mu akwai wanda ya dauko haraman hajji wa kuntu mimman ahalla bi umratin ina cikin nana Aisha tace tana cikin waɗanda suka dauko haraman hajji to wannan hadisi na nana Aisha ya wahadda malamai da yawa hadisan sun zo da alfaz wasu ce ta ce ta ɗau haraman hajji wa'ansu ce ta ɗau haraman umra a wa'ancan da suka wuce duk me ta ɗauko hajji wannan ta ce umra to da gini akan wannan riwaya da ta ce wa kuntu mimman ahalla bi umratin ta ce ina cikin waɗanda suka ɗauko haraman umra fa'azallani yawma arafa wa ana ha'idun ai adrakani yawma arafa sai ranan arafa ta riske ni halin kasancewanta tana haila fashakautu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai ta ba manzon Allah labari ga halin da take ciki fa qala sai manzon Allah ce irfubi umrataki to yanzu umrar taki ta bace kenan tunda ba za ki je ki tawafin ki je ki ba za ki cika aikin umra ba kuma ga arafa to yace sai ki warware wannan umran babu ita yanzu yanzu za ki dau haraman hajji kenan kaɗai ba ki da umra umran ki ta warware ba ta sai sa'an nan ya yace wan a saki ki warware gashin kanki wa mutashiki ki tsefe gashin kanki ko ki taje gashin kanki ko tsefewa ne ko tajewa tajewa wasu ce a tsefewa ita ce hausa wacce take ta da ko tajewa hausa ɗan boko ne ko wamtashiti ki tsefe kanki wa ahilli bil hajji ki dau haraman hajji falamma kana lailatul hasba to nana Aisha sai sai haka nan yanzu babu umra ta kwance ta warware ta sake daukan haraman aikin hajji dan za a je arafa kenan kai tsaye dan in umra take sai ta gama aikin umra to yanzu za ta za a je arafa kai tsaye to sai manzo Allah yake yanzu ba ki da umra ki dau haraman aikin hajji sai aka je aka yi aikin hajji a cikin waɗansu riwayoyin sai manzo Allah ce ki duk aikan da alhazai ke gaira Allah ta tsufi bil bayt amma ban da tawafin ɗakin Ka'aba mace mai haila ba za ta yi tawafin ɗakin Ka'aba ba dan eh, saboda haka ake jan hankalin mata waɗanda suke samun haila masu cewa to malam ai malamai sun ce mace tana haila wayan suka ce mace tana haila har ta gama ko tasbihi ko zikiri ko salatin anan ba abin da za ta yi sai ta zauna summun bukumun har sai ta karkata in kika mutu ba in kika mutu a cikin wannan hali ya kenan sallah ne aka ce ba za ki yi ba da tsawafin ɗakin kaba da ɗaukan alkur'ani amma duk wani tasbihi salatin annabi karatun ta'awizati ko ko da addu'ar da zaki aya ce cikin alkur'ani ya halatta ki yi da niyyar addu'a ba da niyyar tilawan alkur'ani ba kamar su ayatul kursi falaki da nasi dan kariya ko dan wa'ansu abubuwan addu'o'i ne za a karanta su da niyyar addu'a ya halatta ba sai da tsarki ba amma in za a karanta kan tilawan alqur'ani shine aka haramta zaki tasbihi zaki subhanallahi wa bihamdi adada qalbi wa rida nafsi wa zinata arshi la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir salatin annabi adadin da kika iya istighfari la ilaha illa allah duk zikiri don manzon aikin haji aka ce ki aikin haji duk baki daya gaira allah ka tufi bil baiti aikin haji din nan akwai sayuwa arafa a rafaɗin barci ake yi ne ake yi zikiri da addu'a da ambatan Allah ba haka bane duk wa'annan za a yi shi yasa in kina cikin haila ko nifasi biki kenan baya nuna cewa shi kenan ba ki da daraja wurin Allah madaukakin sarki in zaki zaki ma dan jinjirin ki kutuba a kunne kiran sallah da ta da ikama zaki addu'a zaki roki Allah zaki tasbihi zaki salatin annabi zaki kalma zaki duk zikiri zaki zaki roki Allah madaukakin sarki ba zaki zauna ne a'a har sai kin tsarkaka ba a'a wannan duk kuskure ne menene dalili dalili shine na Aisha ta samu haila a cikin aikin haji me aka hana ta tawafin ɗakin kaba kadai arafafa ana addu'a ana istighfari ana roƙon Allah ba halin da musulmi zai samu kanshi ba shi da hanyar roƙi Allah madaukakin mun gane ko ma kana lailatul hasba sai aka yi aikin haji duk aka gama sai da aka zo daren da za a je wadil muhassabi a shirya a je a yi tsawafil wada'i a kama hanya a je madina arsala ma iya abdurrahman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai abdurrahman ka dan uwan nana Aisha ka dauke ta kan abar hawarka ku je ta ni'imi ta dauko haraman umra ta zo ta yi umra a wata riwaya manzo Allah yace ku je maza maza ku dawo muna nan muna jiran ku suka je suka dawo a cikin dare manzo Allah yace ma ayari ka rafa tafiya duk baki ɗaya sahabbai guda dubu nawa babu tafiya na na Aisha za ta je ta tsarkaka za ta je ta yi umra ta dawo aka saura ana jiran ta yace muna jiran ku anan sai da suka dawo yace kun gama aikin umra ki tsawafi ki komai suka ce eh sun gama sa'annan manzo Allah ya ce ya jama'a tafiya zuwa Madina wannan baya nuna darajar na na Aisha fa ahlaltu bi umratin makana umrati babu umrati tan'imi yace babin da ke bayanin umra daga tan'im shine ana cewa tan'im ana cewa masjid Aisha bayan aikin haji za ku ga masu mota suna eh, umra umra umra in ka ba su kudi su dauke ka su kai wurin masjid na Aisha daga wannan sai a dauko haraman yin umra a dawo a zo a yi umra to kai aikin haji ka gama kai umra amma ba ka da wata wata doka da za ta tilasta maka ko kai yanka ko kai azumi saboda kai umra lafiyayya bayan aiki aikin haji amma da tamattu'i kai fa akwai doka da za ta ce maka ga abin da za ka yi قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن عوف ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشه ويؤمرها من التنعيم قال سفيان مره سمعت عمرا kam sami'tuhu min amri an karbo daga aus daga da abdurrahman dan abubakar Allah kara masa yadda yace akhbarahu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace abdurrahman na abubakar ya bashi labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da ya ɗauki na Aisha bayan kan abar hawarsa wa yu'miraha yayi mata umra ya je su yi umra ba ya je ya umra madadinta ba a'a ya fita da ita su je ta ɗauko haraman umra ta zo ta yi umra tare da shi sa'annan su zo su hadu da manzon Allah a kama hanya zuwa Madina min at-tan'imi daga tan'imi mahallu shahid kenan na Imam al-Bukhari قال سفيان سفيان يتي مرة سميت أمرا كم سميت من أمري يتي سو داوا سو داوا كم خبرية كثير سو داوا أنا جيش أمري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب أقول رواه ko a karasa wannan hadisi a karasa ko akwai mutane da suke nesa akwai ruwa akwai rashin mai akwai rashin mota ko to a karasa wannan hadisin ko to babu laifi duk sa'an da kake jin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da da ƙarin imani kuma kana da da sanin yaya san manzon Allah da kaunar sa take sai kaga kan karshe sai ga Allah ya haskaka zuciyarka ka samu ɗaukaka wurin Allah madaukakin duk wanda zai yi alfahari da duk kowane ne bai kai ka alfahari da abin alfahari قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد ابن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما yace jabiru ya ba mu labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halla ashabuhu sun dauko aikin sun dau da maran eh, eh, niyyar yin aikin haji wa laysa ma ahadin ahadin minhum hadiyun babu ko ba wanda yake da hadaya tare da su gairar nabi sallallahu alaihi wasallam wa talha sai sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tare da hadaya da talha وكان علي قديما من اليمن سيدنا علي شي كما يا إسو دغا كسن يمن wa ma'ahu yana tare daga da hadaya daga kasan Yaman fa qala sai sai ahlaltu bima ahalla bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nayi min yayin aiki irin wanda manzon Allah ya dauka in umra manzon Allah ya dauka tauta zamo haka nan in haji ne kadai nawa ya zamo haka nan in kirani ne in tamattu ne duk yadda manzon Allah ya haka nayi wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam azina li ashabihi an yaj'aluha umratan yace sai manzo Allah ya ba sahabbai izini duk wanda ya ɗauko. in umra ma ka ɗauko to ta zama umra in hajji ne ma ka bar ya zama umra sa'annan alabashin ranan taruya ka dau haramin yin aikin hajji yatufu bil baiti su yi tawafi thumma yuqassiru sa'annan su yi siye wa yahillu sa'annan su warware ihramin su su shiga cikin kayansu na gida illa man ma'ahul hadi sai dai wanda ya koro hadaya daga wajen harami shi a wata doka da ke aiki a kansa hatta ya bulga hadi mahillahu fa qalu sai suka ce nan taliqu ila minan wa zakaru ahadina yaqturu suka ce yanzu wace wani irin sabon aiki kenan yanzu dab da zuwa mina dab da zuwa arafa dab da zuwa sa'an nan mu yi aikin umra mu warware mu je ya halatta mu sadu da iyalan mu eh, mutum ya sadu da iyalansa yau gobe shi kenan ya dau harama za a je umra ma'ana da dimi saduwa da iyali abin da yake nufi kina yace zakarin ɗayan mu yazo yana digan yana digan mani ma'ana kinaya ce na cewa da dimi jima'i ba mu manta ba ba wanne sa ba har yanzu da dimi sa kuma mu dau haraman haji fa balaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai labari ya kai manzon Allah ga wani na guna guni ga wani na fadar kaza kaza kaza kaza fa kala sai manzon Allah yace la wistaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu da na san haka al'amarin zai kasance za a yi min wahayi dokar ta zama haka ai ni ma da ban koro hadaya ba sai ni ma na maida na aikin na umra na warware na shiga kayana na sadu da iyali na kenan ma'ana maganar kenan walaula anna ma'iyal hajj ba dan na koro hadaya tare da ni ba la ahlalti da na warware wannan aikin ya zama umra na shiga tufata alabashin ranar tarwiya takwas ga wata mu dau haraman hajji baki daya wa anna aisha radiyallahu anha hadat yace sai na aisha ta samu haila fa nasakatil manasika kullaha nafsi kenan sai haila tana tare da haila sai sai duk aikin haji gaira annaha lam tasuf bil baiti duk wanda ya ce miki menene dalilin da aka ce kina haila ko nifasi zaki zikiri zaki menene yace na na aisha an ce tsawafin ɗakin ka'aba kaɗai ne ba za ta yi ba duk aikin haji ta yi ta yi sa'ayi sa'ayi din na ana zikiri ta yi arafa arafa din ana zikiri ta yi menene da menene fa falan ma tsahurat yayin da nana aisha ta tsarkaka wa safat tayi tsawafi qalat ya rasulullah sai ta ce ya manzon Allah asantaliquna bi umratin wa hajjatin dukkan ku baki ɗaya za ku koma madina da aiki biyu hajji da umra wa antaliku bil hajji ni na je da aikin hajji kadai ba ni da umra فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم زي من ذا الله يا أخي عبد الرحمن بن أبي بكر كتفيد إلى التنعيم كدوكو أمرا إتما تي أمرا إتما تاسم أيكي بيوكينا فاعتمرت بعد الحج سي تي أمرا بايا أيكي الحج في ذي الحجة أجن وتن ذي الحجة وأن سراقة بن مالك بن جؤشم سي وانا متيم سراقة ابن مالك ابن جوشم سي حديد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي يا من ذا الله وهو بالأقبة وهو يرميها ينا جيفا أقبة سيتي ألكم هذه